turkashi har yanzu dai shiru kake ji sakamakon zaben jihar adamawa duk da ana ganin nasarar aishatu binani ta jam'iyyar apc alamomi na nuni da cewa wannan dai nasara ta jam'iyyar wato apc ko kuma aishatu binanin da ake ta hankoro ko kuma ake ganin cewa zaben ya zo da wani sabon salo da alama dai tana neman bin ruwa kasancewar dai zaben an mai da shi 'yan inconclusive kuma har yanzu shiru kake ji mutane da dama dai da kuma kungiyoyin saka ido a bangaren zaɓe da ma na ƙasashen najeriya da duniya ma baki ɗaya afirka da sauransu sun sa idon su ne kan wannan zaɓe na jihar adamawa da yadda zai kasance duba da yadda 'yar takara mace karon farko ta fito takarar gamna kuma har ake ganin za ta iya yin nasara Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ‘yan uwa barkanmu da warhaka mu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon bidiyo. Da yanzu kuma fara ziyartar mu kada ku manta wajen danna alamar subscribe da kuma danna alamar ƙararrawa don samun zafafan shirye-shiryen namu da zarar mun dora su. inda ba kuma ta ba wato hukumar zaben jihar Adamawa ta tabbatar da wato saka in Kulusuf kan zaben Aisha Binani da kuma Fintiri. zaben da aka daga gabzawa wanda aka yi ta cece ce kan wata lokal gammen guda daya kuma bayan zuwan lokal gamen dan aishatu binanin ce ta lashe wannan lokal gammen sai dai duk da samun nasarar ta yi shatu binani a wannan lokal government bai hana wato kuma zaben rushe zaben ko kuma mai da shi in kan inconclusive ba kasancewar an samu obabotin da kuma gizon ƙuri'u a wannan lokal government baya dai ga wannan nasarar da wato kawo wannan local government da aka daɗe ana ta cece ku ce a kanta fintiri tuni dai ya yi wa aisha na yanzu fintin kau ɓangaren kuri'u, inda yake da tazarar kuri'u sama da dubu ashirin da biyar a kan aisha ne sai dai kuma an yi zargin cewa aisha nan ake so ala dole sai an tabbatar ta ci zaɓe inda wasu 'yan jam'iyyar adawa suka yi zargi sai dai kuma hukumar zaben ta jihar ta musanta wannan zargi inda ta tabbatar da cewa tana iya kokarinta wajen bayyana sakamako na gaskiya da gaskiya tuni dai matan najeriya da ma afirka ke fatan ganin aisha aishatu binani ta lashe wannan zaɓe kasancewar za a yi alfahari da ita a najeriya cewa mace ta farko ta yi mulki a dai wannan shekara ta 2023 mata da yawa ne suka fito za neman takarar shugabanci ko kuma wato majalisar jiha a matakai daban-daban inda kuma da dama daga cikin matan suka samu nasara wannan kuma akasarin matan matasa ne wannan dalili ya ƙara wa mata ƙwarin gwiwa cewa suna fatan aishatu binani ta lashe gwamnan jihar adamawa sai dai kuma ba nan gizon ke sakar ba malamai da dama daga bangaren addini na ta sanarwa da kuma faɗakarwa cewa bai halatta ba kuma bai dace ma mace ta shugabanci ba wannan kusan shine ya karyawa da gwiwar mutane kan zaben aishatu binanin inda kuma ake ganin ƙalubalantar nasarar tata da cewa bai dace ba a ce ta zama gwamna har ma ta jagoranci dubunnan mutane ko kuma miliyoyin mutane da ke jihar Adamawa. Wannan shi ne babban ƙalubalen da Aishatu Binanin ke fuskanta a jihar ta Adamawa. Za ku iya tafka muhawara don gani da wannan labari.